addu'a ta 67 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu mughira ibn Shuba. shi ya wannan riwaya daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ana so kai wannan addu'a bayan ka da sallah la ilaha illallah wa da la sharika lahu babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake bayi da abokin tarayya mun fassara wannan addu'ar a baya lahul mulku wa lahul hamdu shi ke da mulki da yabo da cancantar a yabe shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi ne mai iko a kan dukkan komai gaba daya Allahumma ya ubangiji la mani'a lima taita ba wanda isa ya hana abin da ka bayar A ce Allah ya ba da wani abu wani hana a wane mutum duk wanda Allah ya nuface shi da wani abu to in sha Allah wazance ya gama tabbata ba wani kuma ɗan da ya isa ya hana wannan abu da mutum da aljan za su haɗu su hana wata ni'ima da Allah ya maka wallahi ba su isa ba to shine ma'anar lamaniya lima atait sannan wala ya lima mana'ata ba wanda ya isa bayar da abin da ka hana ba wani da ya isa a duniya Allah ya ce ba za a ba da abu ba ko a mulkin ubangiji da kudurar Allah ya sa shamaki ya hana a bayar da wani abu wani kuma ya ce sai an bayar ko kuma Allah ya hana ka shi kuma zai kewaya ya baka ta wani wuri akwai shi babu to wai wannan me yake nunawa yana nuna mutum ya kama Allah ya huta wallahi in ɗaukaka kake nema rike Allah in arziki kake nema rike Allah in lafiya kake nema rike Allah in matsayi kake nema rike Allah ka huta wanda ya kama Allah ya kama dahir wanda ya kama wani Allah kuma ya kama iska ya kama shirme ya kama ƙura yawa dan shi ma sai an bashi ya bayar so ka rike Allah kur ka kama dare wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu matsayin mai matsayi ko wadatar mai wadata ba ta da amfani a wajenka ya Allah hadda za ta hana ka ka sarrafa shi eh saboda mai mulki ne kwarjinin sai sa a kiyama ba za ka iya ɗaukan mataki kan shi ba saboda mai kuɗi ne kudin sai sa a kiyama ba ka iya ɗaukan mataki a kansa ko nauyinsa ko jin matsayinsa shi ko waye wannan la yanfa'u dal jaddi minkal jadd to ai kai ka da matsayi dan kama da ka haifa ko meye ma ya kai dai sunansa ya ɗanka ko meye ma zai kai kai dai kana ganin sa a matsayin ɗanka ne kana tuna lokacin da yake rarrafe a gabanka ba wani kwarjinin da zai maka kenan matsayin nan sarauta kuɗi mulki ɗaukaka daraja kima sanuwa a wajen jama'a wannan ba ta hana ka yi wa mutum azaba waɗannan ba su zamantowa shamaki da za su sana Allah ya azabtar da mutum in ya yi ba daidai ba ka san me amfani wannan kalmar kada wani ya tsammanin kuɗin da Allah ya bashi zai iya amfani da su a kiyama wajen ya hana Allah ya mai azaba kamar yanzu a nan duniya zai yi barna kuɗin su ya hana a ɗau mataki a kan shi ka duba hikimar Allah mala kada wani ya ɗauka saboda mulki saboda matsayi shi yake juya komai a nan duniya ko in ce ya juya abin da yake iya juyawa a ƙarƙashin mulkin sai ya ɗauka in ya je kiyama ma yana da wannan mulkin shi yasa yayin da Allah ya maganin kowa haka ce in an mutun nan daman kar a kai kowa da riga tun daga nan aka fara ladabtar da mutane malam kowa a cire mai rigarsa har mata har mata tsirara da gidir a ɗauki farin kyalle a ɗaura mutum kurum daga nan za ka fara shiga taitayin ka tsirara za a tafka ka cikin ƙasa sannan kuma idan Allah ya zo ta da kiyaman ai yana da dama ya sa kowa riga ya ce to bara a tashi da riga ba ai iyakacin ƙasƙanci ɗan adam ka ga yana yawo ba riga ba wando ai ko ba haka bane ko yanzu ne ka ga mutum ba riga ba wando ko hukaci ne ka ɗan ɗauki ɗin ma ka yafa masa to amma a kiyama babu da mai mulki da mai tarin rawani da mai tarin riguna da mai sarauta da mai bindiga hannu da mai kaki da mai hulan kwano da mai fesin kaf da mai saka tabarau da mai wane ne tsirara zigidar fard in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan abdan kowa zai je wa ubangiji a matsayin abd tarifuna ma'ana al-abd yani wanda yake musayyar sai yadda aka yi da shi zai je wurin ubangijinsa ne ba takalmi laqad ahsahum wa addahum adda kuma ya san adadin kayansa duk iya yawan abin da ya halitta ya san yawan kayan shi a kudin ka ne yayi ka irga ka safa a zo a zo a ce wai ba kaza ai dariya za ka yi wani in ya isa ya ce bai zai zo kiyamar ba ya ce ku tafi ko ku je ni ba za ni ba saboda yana jin mulki ko sarauta ko ya isa yayi akwai shi ba fi ya wannan kaɗai bai sai sa mutane su sallama wa janaban ubangiji ba tabaraka wa ta'ala Allahu akbar ma'ana wata hikima ce da ubangiji shi ma ya kaddara wanda ya kamata mu tsince ta duk dukiyar mai dukiya ko duk kuɗin mai kuɗi ranar da ya mutu to wannan mulkiya din ta tashi daga gare ta koma kan alwarasa magada wannan wannan tarika gado da ya bari ba nashi bane a lokacin wannan kuɗin ba nasa bane motocin nan ba nasa bane gidan ba nasa bane kamfanonin ba nasa bane jarin ba nasa bane ya zama nawa na magada kenan tun daga nan amfanin kuɗin ya ƙare shi yasa ba a zo aka yi masa shimfiɗa da wannan dalolin ya kwanta a kan cewa shi yasa ba a ce a je a gina masa kabarinsa da tile a malam ba za a iya yi bane ai za a iya yi ko ba ka bane za a iya ai mutum kabarin sa a kera masa shi a kera masa shi a dan tayar maka dan generator ka a ciki ma a rinka zuwa ana zuba maka mai a cikin kudin da ka bari ko ba ka bane ba amma ba a yi in kuma ma ka haka ma dole wata za a zuwa ce fa baba sai dai ka hakuri ba kudin mai wallahi ka sha zafi amma haka ake tukuikuwa mutum a jefa shi ba sani ko yan uwana suna fuskantar wannan to kenan magada su za su cinye wannan to kuma a kiyama kuma bara a zo a ce wannan wannan kun haram kunci ci kudin wani ya za ku zo ku cinye kuɗin babanku ba daman ya zama naku ai na biyu mulki sarauta matsayi shugabanci kana mutuwa sai a ce bari ana da wani wani kuma a lokacin yake ta addu'a Allah ya kawo masa shi kuma kenan zaka je wajen Allah wannan mulkin wato babu babu shi kwata kwata Allah ya mana afuwa malam ya mana afuwa wannan riwayar Imam Bukhari ne da Muslim